والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسبوع الثالث آه، الأسبوع الثالث مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا مما جناه أو أفعل إيه، أنا مجانا maganan shi musalliyan wato ana so mutum an ce mutum ya ga ciwo ya zo masa da sauransu ana so mutum ya rubuta wasiƙa gaba gare shi na wasiya ko sannan ya dawo da zikiri da addu'a da godiya ga Allah da hailala da kirari ga Allah yana da yin salati musalliyan ala rasulul mustafa yana da yin salati ga annabi ko ga manzo wanda yake zababbe yana mai neman gafara daga abin da ya taso na laifi ko kuma talala da ya yi yana mai neman gafiya ga zamiyan yadda ya yi da kuma talala da ya nemi gafara ya farau du'a jinnuni arba'ina ko ra'ad wal ikhlas ma yasina ya qara'u du'a jinnun ya karanta addu'a nan na jinnun shine yunus bin matta ya karanta addu'an Yunus ibn Madda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya karanta su 40 wa ra'ad da kuma suratul ra'ad da ikhlas ma ya dina kuma ya karanta suratul yasin idan mutum ya ga ya kusan cikawa ya karanta wa'annan kaga wannan magana magana ne da zahiri shi yana da dadi amma nassin shine matsala a gani zahirin magana yana da dadi tunda qur'ani ya karanta amma kuma ba a gina hukuncin addini da abin da ya shafi ibada mabnaha ala tawakkuf ibada ana gina shi ne akan tawqifi an gane ku to wannan gaba ɗaya yana buƙatar dalili na'am wa yusilu zanna bi afi rabbi wa la yukalliduhu azimu rabbi ya kyautata zato ya kyautata zato da afuwan ubangijinsa ana so mutum ya kyautata su la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusin zanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah mai girma da ɗaukaka ya kyautata zato da afuwan ubangijinsa wala yuqaddiru azimu zanbi kada girman zunubin sai sa ya ɗeba tsammani an gane yayi kada girman zunubin mutum ya sa ya ɗeba tsammani qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim fito da kada mutum ya ɗaya tsammani duk girman zunubi an gane ku ya ku bayina da suka yi barna da kawukansu kada ku ɗaya tsammani daga rahaman Allah domin lalle Allah mai gafara ne Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya an gane wani ku na'am wa yambaji talqinuhu shahada likai yakuna al-khatmu bi sa'ada ya kamata a bi kalmar shahada ya kamata halattana min kalmar shahada likai ya kudu kato bi sa'ada saboda cikawa ya kasance da arzikin lahira mutum ya cika da kalmar shahada نقبله مع إعداده وجمله قبله مع إعداده وجمل ذا وشد لهيه برفق انقضى قبله كفوت كانت تشيروا على الكبلة تعالى دا تعالى دا يرى كلا سما تفوت كان شكوك جنا كلا سما ka jiya da kan shi na kallon sama wa da kuma ka rintse mishi ido na shudda lishiyatai akwai nan ziko mala bilai suka yi kalli sama bayan an kalla abin shirar kuma a ɗaga kan kabbiru ka fuskantar da shi a alƙibla tare da kuma idan ya kalli sama a gane dukkan ya ajiye da a daga shi kai kan ajiye kan kai ya kalli sama haka وشد رجليه تشير جير وان جير وان أجيب الأكبر تشير تشير جمال تشير وكمل كرم إيمش إدو أغاني إينا زنا بوليك كل مي إدو وشد لغيره kuma ka ɗaure ainihin wato ka tamke ainihin haƙon haƙon guda biyu ka tabbata ka rufe su daidai suke da tausasawa in ya cika in ya cika kana bar bakin shi muka mukan shakuɗe a rufe a kama a rufe gaba daya saboda zai yi muni bayan ya rasu daga mutum ya buɗe baki ya gaba ya ba kyau na? da zai rasu ba na'am wa musalli ala rasulun mustafa wato ya zamanto yana mai salati ga annabi wanda yake zababbe mustaghfiran mimma tanawu kuma yana mai neman gafara daga abin da ya taso na zunubi ko kuma talalabiyar da yayi da sa'utun ya zamanto yana karanta addu'an jinnun la ilaha illa anta ya karanta su 40 warra'ada ya karanta suratul ra'd ya karanta ikhlas tare da yasin wa yusilu zanna bi afwi ya kyautata zato ga afuwan ubangijinsa kuma girman zunubin zakar ya ɗaibar da shi tsammani wayan baji talfinu shahada ya kamata a latsana mai kalmar shahada ne kai ya kato bin sa'ada domin cikawa ya kasance da arziki da arzikin lahira ne kalmar shahada abdilhu daga ga karbiru ya kasance ka sumbance shi kabiru ka fuskantar da shi alkibla anan shi ake a nan. tare da kuma wato fuskantar da idan shi idan shekalli sama wa gamme da sannan ka rinka idan wa shudda kuma ka daure ainihin wato sa wato sa ka daure shi wato ba ka bakin bakinsa da taurusawa in ka za in ya cika eh? kabbiru ta fara ne sai da amur da yanzu qabbala yuqabbilu eh kasra ne wurin sallar eh, da ake da shiga gota da sun daga wani abin da ya da yin addu'a eh. addu'a na addu'a bai da iyaka addu'a da ake ba iyakance ba sai dai zama kawai babu a ciki kenan inda addu'a an yi daidai mutum a yi addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya masa rahama Allah ya kaza mutum ya shirya larabci shi zai iya بسم الله الرحمن الرحيم نتلا وكاف كل عدو قطع حمد بسيف أحمد ya ji tsoron yanki ainihin tandama kanshi kowane maki mai kin musulunci ya ji tsoron yanke tandaman kanshi bi saifi ahmada da takobin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban mutane gaba daya da takobin manzon Allah shugaban mutane gaba ki daya najatuna min azabillahi qad hasalat yawmal wuladati yawmal farhi lil umami hmm. wato tsiran mu daga azaban Allah ya riga ya tabbata tsiran mu daga azaban Allah ya tabbata yawmal ranar haihuwa yau balfari ranar farin ciki ga al'umma wafatuna marhabun in ja a fi duniya walam yankut hajatu wal hubbu lil umar wafatuna rasuwanmu maraba da shi maraba da rasuwanmu in ja a fi duniya lokacin da manzon Allah ya zo cikin duniya maraba da rasuwanmu ko da mu muke yanzu alhamdulillah manzon Allah ya riga ya zo kuma alfarman manzon Allah baya kubucewa wal hubu da soyayya ga al'umma alfarman shi baya cewa da soyayya ga al'umma wa hubbuhu fi qulubil mu'minina ayyud min marhabin bi habibillahi fil umam san manzo Allah a cikin ta mu'minai musanya ne daga ainihin farin ciki da farin ciki daga ainihin masoyin Allah fil umam a cikin al'umma rasul wara al-mustafa laulahu ma khuliqat duniya yake shugaban talikai gaba daya shine annabin zabi da ba don shi ba da ba a halici duniya ba da ba a halici lahira ba tare da aljanna ni'ima an halici duniya dan manzo an halici lahira dan manzo an halici aljanna dan manzo wannan shine zuzurutun sufanci na matan wanda wannan shi ya kira sufanci gaji mutum ya ce an halici duniya dan manzo in ma ya zama to samfare na zubi ko kuma ya zama to wanda ya tafi rasu da su bai ba sani ba da wani lokaci wani yakan tasiranci da wasu bai sani ba A gane kuma saboda kasancewa matsalar shi ne akwai hadisai da suka nuna cewa a cikin sunan bai haƙi da suke nuna laula muhammadu ma kalaftuka an gane ku yawa da ba da annabu muhammad ba Allah ke gaya ma annabu adam da ba halice ka ba irin wayannan hadisan imamul bai haƙi ya kawo su a cikin sunan ɗin shi to har ya sanya malaman hadisi ke ganin cewa samu rishi ya yawa wato mutasahir sosai a wajen tafihi da sauran su haka nan to har wasu suka jefe shi da mummunan akida alhali ba mummunan akida bane kawai ta samu ne mutumin kirki ne malamin hadisi ne kuma nakir sosai an gane ku amma kuma matsalar da ya samu shi ne wani lokaci sai ga mutum aiki ya mishi yawa bai tsaya ma ya bincika ba kawai zai inganta kawai imamu zuri ya kai shi imamu yi shi za ka ga malamai ba su cika ba yi kibari da shi ba amma babban malami ne sosai na hadisi to ya kwaso ma kanshi ayyuka da yawa to ayyukan da ya kwaso da yawa sai tsaya zai sanya bai sanya hankali ga abu ba kai ne kai ne tauhidi kai ne rubutu akan tauhidi kai ne hadisi kai ne fiqh kai ne tafsiri kowanne fanni kai ne mutsalau da hadisi kai ne tarihi komai galuga babu wani fanni wanda mutumin nan bawan Allah ne bai tabo ba misali imamu suyudi Allah ya ba shi hanzi Kamar duk da hanzin mutum akwai abin da bature ke cewa jack of all trades master of none idan ka tsaya ka ce kowane fanni kana so ka tantance shi yadda ya kamata to insha Allah za ka wani fanni zai samu matsala amma malami da sosai imamu suyudi a zamanin shi babu hafiz irin shi amma kuma kurakuran da ya yi wajen ingantawa suna da yawa sai ga hadisi dinsu zai inganta shi a wani waje zai manta ma inganta kuma zai ba a samu yana manta wani waje a nan ya inganta ta wajen sai ma ya manta ma ya taɓa hadisin zai ta ga hukuncin hadisin daban in ya samu dama ya samu lokaci ya wala sai ma hadisin aiki da kyau a wani wajen kuma zai shi nan za ka yi ta samun matsaloli an gani amma da a ce ya zauna sosai aikin zai yi shi ma kanshi ya gamsu da kanshi cewa shi da ne eh. kaga akwai makashi da yake kaiwa ka dafu da ilimi ka yi niko ka yi niko kai kanka zaka ce kai ni da malami ne ba <laughs> a gani har ma ana cewa ya cika alfahari ya yi rubutu akan akan maganan irin hadisan nan da ke nuna cewa a tahaddu bi nimatin lahi kaza ya ta nan rukun su da su ya nuna in mutum ya kai mataki godiya ga ni'imar Allah kara iya faɗa <laughs> wannan ga zaɓi da suke magana za su yi ya mai ko? ke eh, shi ga zari shi haka yi sai kuma zubanci yana ƙasirin ah, shi shekara 40 ai akwai sai ƙarfi ayi za a yi jifanci kalwa ma lafi lafi ai da zali da ya zo ya ce shi ya lura gaba ɗaya ba ma a cikin addinai ya yawo ya duba falsafa ya duba ilmin kalam ya yi kaza ya yi kaza kawai da ƙarshe dai abin da ya fahimta gaskiya shi ne da zali a babu wani fanni da bai shi da kutsa ya ga kawai duk babu babu tsira a ciki sai ya zama imam a wajen sai ya fita sai kuma na zama zama imam ya fita <laughs> daga baya zai rubuta littafin shi ya wulu mutum wanda matattara ne na ash'ariyanci da kuma sai kuma wasu abubuwa da ya kawo masu kyau masu amfani shi za a ce imatatu mutum wani ya ce kawai ya kamata littafin na kona shi kada karanta malami ne shi amma kuma ya dan samu matsala amma ƙarshen rayuwarsa an ce ya koma zuwa ga mazhaba na ashabul hadis karshen rayuwarsa an ce mata wa sayyid bukhari fi sadri ya manta ya ya ya dauki sai bukhari na karantawa a cikin jere amma da can farko da yin rabu da hadisi ba san san karshen rayuwa sai gane duk wannan hargowar gaba ɗaya ba shi bane a koma ga hadisi na'am na mawqafu kullu aduwwin to da ka daga shi bai inganta ba wannan magana ko In inda muke magana kai maganar cewa da ba dan Allah ba da ba halice mu ba bai fa inganta ba cewa an halici duniya dan manzo babu wani hadisi ingantacce akan shi magana ne na sufanci kuma kauce hanya ne ba gaskiya bane Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa eh nam wa kafa kullu aduwi fata hamatu wato kowanne maki ya ji tsoron a yanke bai kai da a annabi muhammad shugaban mutane dukkan su gaba daya wato tsiran mu daga azaban Allah ya tabbata ranar ranar rasuwa ranar haihuwa ranar farin ciki ne ga al'umma wafatana wafatana Wato wato menene Wa a fi a fi duniya rasuwan mu marhaba da shi tunda annabi ya zo duniya wa fatu na marhabun izza a fi duniya farin ciki ya zo ma da annabi ya zo ya rasuwan mu ciki ne lokacin da annabi ya zo duniya wa lam yakun hadu dawo alfarma annabi bai kubuce ba da kuma soyayya ga al'umma wa hubbuhu wato san annabi a cikin zakatan mu'minai musanye ne daga duk wani farin ciki ga masoyin Allah cikin al'umma shugaban talakai shine annabin zabi da ba dan shi ba da ba a halicci duniya ba wa ukhra wa akhirata da ba halicci lahira ba tare da aljannan ni'ima Ku duk wanda shine albarin ta dole ne sai an tace musulunci daga abin da ya shiga cikin sa na hadisai da ifai da mawdu'ai sannan musulunci ya sauka ko shekara nawa za a yi a tattace ɗin gara an yi saboda an cusa irin wani abubuwa cikin addini sai addini ya zama kamar canfi kamar ba musulunci ba eh. a tafiya wa tarbiya eh. na'am wa yahillu lil mawti bil mawti matlub aw tafliqu kullu yana yana sauka a na karatu yana sauka da rasuwan shi wanda ake bi bashi shine mazlum yana sauka da rasuwan shi wanda ake bi bashi ko kuma in ya talauce a gane da rasuwan shi wanda ya talauce ya talauce ana mai gwanjo a kai idan mutum ya rasu ko kuma ana mai gwanjo shine motu mazlum au bi tablizi shi wanda ake bi bashi sai ya talauce ana mai gwanjo to duk wani bashi da ake bi shi lokacin shi yayi ana bin mutum bashi nan da shekara biyar zai biya amma sai ya rasu yau din nan to kawai shi ya sauka yanzu yanzu kawai magada su cire kuɗin su biya mutane ba sai ba sai wuce shekara biyar din ba haka nan mutumin da ya alƙawari zai biya bashi nan da shekara biyar gashi ya shi an zo ana mai gwanjan kayan shi kai kuma kana jiran sai shekara biyar yanzu ma gwanjan ma sai abin da ya samu yanzu din ma sai abin da ya samu kiran kana bin biliyan goma baka miliyan miliyan ji da rabi ko miliyan uku kai a guri kila ka ɗanyi ɗanɗane to duk bashin da ake bin mutum yana rasuwa ko da lokacin bai ba lokacin yayi haka nan in mutum ya talauce ko da lokacin biyan bashin shi bai yi ba lokacin yayi kawai ina zuwa zo ana gwanjo kawai zo ka shiga kai ba a raba da kai ciwo ne eh, annabi ya ce ku zo alayhi laysa lakum illa zalik Eh, so shi ne saɓar da malamai suka yi karɓa abin da ke gare shi ba ku da komai zai wannan sai na ku dan canza ya mishi mana ku ya zai mishi akwai masu ganin cewa wai in yau samu wadata za ku iya dawowa tattaunawa malamai suka yi shin in an karɓi wannan shi kenan kuma in yin samu wadata za a iya dawowa kaula ne shi kenan so daga yan kuɗi sai a ƙara dawowa kuma a ƙara kansala shi ba za a canza ya mishi ba na'am wala yahillu ma kana lahu ala ghairihi wato abin da ya kasance gare shi akan waninsa bai sauka ba shi wa bashin da yake bin wani bai sauka ba shi shi yana bin wani bashi nan da shekara biyar zai biya shi yanzu ana mai gwanzu ba zai ce to wani mai da kan shekara biyar yanzu ka biya da la sai wani ya ce ya muka yi da kai mun ce zai da shekara da shekara biyar ba zan biya ka ba gaskiya ne sai dai ya roƙa dan Allah wani ana bi na bashi ko za ka taimaka ka biya mu ka biya da bashin da yake binka in yana da kuɗi ya biyan bashi da shi wallahi ni ma kaina ta kaina nake yi ina kokari sha Allah kafin lokacin zan tara ma ka kama yanzu da shi ba ba ba ne eh shi ma idan ya rasu din wajen eh misali wannan wannan irin su magana ya kare yayi ai rasuwa mutum na rasuwa ko lokacin biyan bashi yayi da zarar mutum ya rasu lokacin biyan bashi kawai yayi kowane bangare Eh? kuna alƙawari ko shekara nawa aka ce ko shekara 20 haka ce za a biya yanzu a biya shi kawai inda ya fi kuɗin wala tubawu raqabatul ma'zur fi ma alayhi ba a siyar da wuyan shi bawan da aka raqabatul abdi al ba a ya kasuwanci mai gidan shi ya ba shi ya kasuwanci to ba za a siyar da wuyan shi ba a ce to ba shi da yi ci ya kasa biya ba za a ce to shi bawa a siyar da shi ba a biya bashi na tunda mai gina ya bashi ne mai gina ne zai biya wani tabau bai yi? nan rajima ce kuma shugaban nasa ba za a bi shi ba ba za a bi shi ba shi ba za a jira bawan ya biya bashi kenan da kanshi wani biya ne? shi bawan zai biya da kanshi ne stabura yawa za ana tsare wanda ake bi bashi dan ya kubuta idan ana ba mutum bashi yake biya ana ganin kamar yana da kuɗi za a kama shi a kulle shi a kotu don ya kubuta wala alamu a mu'dimi amma ba a tsara wanda ba shi da shi in an tabbatar mutum zero yake to ka da shi da kenan kai a gani tunda an tabbatar da ba shi da shi ba magana tsare shi sai a san yadda za a yi a hankali a hankali biya amma in an tabbatar a ganin kamar sauri ne yana da shi da sarfiya to za a tsare shi har sai an matsayi shi ya biya hakkin mutane shi da kansa mata ba tana iya aikowa kurkuku ina kudin shekaru iya aikowa ya tura mata kudi ya mata abin da mai nema waya ce da shi ko da ni ko da kamata da shi kuma da ce da shi na sai da wuya ya yi duk mutumin da yake na tsoro in ya san cewa kasuwanci shi zai karye da sauran dole dan dole zai biya kaddar na kaddar shi a siyar a biya ba mahaƙin mutane ita kotu tana da ƙarfi tana da ƙarfi tana da ƙarfi sosai da kotu na'am wa man qasama bi nadarani duk abin da zai rabu ba tare da wahala ba na gado idan mutum ya mutu ya bar dukiya dukiyar zai rabu ba ba wahala wahima sai a raba mutum ya rasu ya gina gidaje iri daya 3 bedroom 3 bedroom guda guda goma yana da yara goma maza ko kuwa zai da shi da daya a gane sun zai rabu iri daya gina ba wani bambanci komai irin abu daya kuma a unguwa daya amma kai a wasu guda biyar a cikin guda biyar a GRA ba zai rabu wani ba zai da biyar cikin guda ba ɗauka ba a gane na jiyare in za a siyar ga an da shi miliyan hamsin miliyan dari, nan kuma ce miliyan biyu da wani biyu da rabi shi ma wani ya ce a rage miliyan miliyan biyu da rabi da sanda biyu da komai amma kuma a unguwa location daban-daban ba zai rabu wannan sai dai a yi zara a kimanta shi a bada irin wannan jira ɗaya a can wannan a sha jira gida hudu ko biyar ko biliyan sun ya bi akwai gidan da ake biya ba 3.0 biyu da wani a shekara sai ga wani ya kama yana ta biyan wannan miliyan din har bai gina nashi gidan ba an gane ku eh. eh, da zai rabu ba tare da cutarwa ba a raba kamar gida da kuma fili da gida da fili in zai rabu ba cutarwa kawai a araba amma ina kun cutar da wani bangare ka araba sai a siyar da shi gaba ɗaya a abin nan a ba da kuɗin ngani ya zama zai jawo rikici a siyar a ba a yi amfani da kuɗin araba kowa ke shi na mamalan yin kasi da dararin digar dararin abinda kuma ba zai rabu ba sai da wahala man da a'idar bai ujbir alai duk wanda ya kira zuwa ga siyarwa to a tilasta ne akan haka wanda ya kira zuwa ga siyarwa sauran a tilasta musu su ce su a raba musu shi wace gaskiya a siyar saboda ya ga cewa an za a raba akwai matsala shi to kawai a tilasta ma sauran a siyar ujbir alaihi man abahu a tilasta zuwa gare shi ga wanda ya ke a siyar din kun gane ku kalas alaikum salam akwai sanda bashi in aka mutan da aka da akan bashi misali mutanen da aka daure akan bashi to wannan daurin ya shafi biyan kuɗin ko wannan bashin da nan sai ya biya dole sai ya biya na tsoro mutum ai kudi ake nema wajen shaka daure shi an ce matsalar gani zulmun yuhillu irdahu wa ubatu saurin biyan bashin mawadaci zalunci ne yana halarta sa da kuma yana halarta a masa azaba an ce ya kudin ake zuwa tarra wasu na ɗaure sai suke zuwa alƙali ya ɗaure shi kenan a wancin an ɗaure kudin su shi kenan a kai ke faɗin wannan alƙali ko ce ne ba malam sai dai na ƙyale mutum kai zai gaya ma wannan zai gaya kotu haka Wani wala za ka iya tatsa shi duk abin da ya mallaka ta kuma kwaci ne zai بسم الله الرحمن الرحيم والذكر ذات العزلة تختلئ إلا بإذن حاجز وتمنع ita budurwa ma'abociya uba tana da uba ba ta yin kul'i sai da izinin shi wanda ya sa mata waye wannan ubansa sai da izinin wanda ya sa kuma an hana ta sayi wannan kul'i ita yarinya ita karan kanta ba ta yi sai da izinin ubanta ko da izinin waliyinta an gane ku abun alaiha amala kazaka kaza ala sayyibi ba da izinin la wajaza in a'amala lahu abun in a'amala in a'amalahu alaihi ma abun ya halatta idan uba ya aiwatar da su yadda abin gare su A alaiha kai in a'amalahu abun alaiha ya halatta idan uba ya aiwatar da hulki a kakanta kaza ana ne shi uba shi wali ne mudbir to zaka yana da iko in kan rikici ya rikici miji ya saki ana gansara cutuwa uba zai iya cewa to tunda ta yarda a sake ta kawai idan take uba zai iya a biya kuɗi kawai miji ya sake ta nawa za a biya ka a sasanta a ba miji ya sake ta uba zai iya aiwatar da wannan hulkin in ya ga cutuwan ya yi yawa e, ai an ga tu an hango da yarinya ce karama an hango da cutuwa ba ta hango kanta ba ana iya yin kulkin kawai sai da kaza ala sayyid haka nan gaba zawara bayan ta ba shi izini ita ba zawara sai ta ba baban izini to ba yana so a yi mun kulli gaskiya a tattauna da shi a kulli amma ita budurwa ba ta da ainihin tajriba na rayuwa uba ne zai hango mata abin da zai cutar da ita galiban to sai uba ya yi kulli kawai a raba auren وامتنع الخلو على المحظور إلا بإذنه على المشهور وتقول يا يا هنو على المهجوري sai da izininsa sai shi majuri ba za a masa kul'i ba sai an nemi izininsa shi ma za a yi kul'i an gani yawon shi ba a kul'i ga majuri duk dai wanda aka sama takunkumi wawa wato kamar ubani yake so ya yi a cewa ya ga cewa kamar mata tana cutar da da shi nan ku sai a so kawai a yi aure ko a so an hana sirri kici da cikin auren sai uba ya ce to tun da dai auren ya ya kici ya kici ne wa kawai ko kun ce sai an saka muku yarinya to a zuwa ya kuri sai ku shi uban mazurin sahuru ko karamin yaro ko dai a yi sai sai sai sai tsaya a yi kuri su ba za su yi kansu ba shi yarinya haka ba sai an biya inda laifin ba na da laifin na kuɗi sai uban ya tsaya mai aikuri a gari amma da izinin sa da zancen da ya shahara na wal za su la'abi ita budurwa ma uba ba za ta yi kuri ba izinin sai da izinin wanda ya saba da takunkumi wanda yake kuma an hana ta wajaza in a'mala alaiha abu ya halatta idan uba ya aiwata mata da shi haka nan bazawara ya halatta a mata kulki bayan ta ba da izini ga shi uban nata umtana al kul'u al kul'u ya hanu ga mahjuri sahuhu mahaukaci wato wanda dai mahzuri ne shi la da izini ya al mashhur sai da izinin sa ga zancen da ya shahara na'am bismillahir rahmanir rahim al'akul mash'u dan uwa mai shu'umci mara arziki akwai dan uwa wanda mu alaka da shi matsala ne a wajen gado an gane yana kawo cikas ga gado shine al'akh al-mash'u da ba dan shi ba da kai gado dan uwan shi ya kawo cikas aka iya gado sai aka dan uwa mai shu'umci هو الذي لولا ولورث أخته shi ne wanda da ba dan shi ba da ɗan wasu ta yi gado misalin wannan adamu wujudi misali in babu shi da abin da zai faru nan alaka mur'un da ya su ya bar mahaifiyarsa ya bar uba na na kana na hudu ya su ya bar uwa ya bar uba ya bar miji um, alaka mur'un ne ya bar matashi ya bar diya ya bar diyarta wato sun halaka buron kenan namiji namiji ya halaka ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa ya bar matan shi kun san kalmar Ya kan dauki namiji ko mace eh kuma shi ya fi fasaha a cire tawun shi ya fi. Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma fulanun zaujuha الرسول Aisha. عائشة gari menene kasan kowanne daga cikin su? cikinsu jawabi shi ne dai asalin matsala goma sha biyu saboda a fitar da ne a fitar da sudusi an gane a fitar da sudusi sudusi na uwa da uba sannan a fitar da ne a fitar da ainihin wannan rubu na namiji to goma sha biyu shi ne zai zama daidai goma sha biyu zai iya fitar da sudusi da rubu'i na'am in umma ita uwa tana da ɗaya cikin shida na goma sha biyu shi ne nawa shi ne biyu li wujudil far'il waris saboda samuwar reshe mai gado shi ne akwai ɗa ɗan ɗa ɗiya tunda na akwai ɗiya ta zan farkon wani ta hana ainihin uwa cin ne ɗaya bisa uku za ta ce ɗaya bisa shida shi ma uba yana da ɗaya cikin shida sannan kuma sauran sai ya ta asubanci kaga ya ci duk ci bibiyu da uwa da uba to sauran abin da ya rage sai ya kwashe ka kaga an ba uwa an ba uba sai a ba miji rubu'i saboda akwai biya a ba miji rubu'i shi ne uku uku kaga biyu biyu uku nawa kenan bakwai yanzu ya ita iya tana cin rabi saboda ita kadai ce babu wani ba su kai su sosai ita kadai ce ita ɗiyar ɗa za ta ci sudusi cikon sulusai a gani za ta ci sudusi ɗaya cikin shida wanda shi ne cikon sulusai nawa ya nawa ya riga kudin biyu biyu uku nan kuma a eh, duk yadda ta abin da ya yi auli kaga wannan wannan sudusi shi ne biyu uwa uba ma sudusi sannan miji uku shi ne abin da rubu kaga bakwai sannan ya rabi rabi na sha biyu shi ne nawa shida ga bakwai da shida zama sha uku a ga ya wuce sha biyu to za a yi auli da za a yi auka zan kaga ga ga ɗaya ko sannan da ta tana da sulus shi ne biyu shi ne biyu to kuma kaga uba yana gado da rabo da wata asulanci to shi na kace to anan wajen kaga nulayidu annal mas'ala alat ila kamsa ashara za mu lura matsalan ya karu ya yi aure zuwa goma sha biyar an gani saboda a fitar da wannan abin eh, ya goma sha biyar bayan sha biyu ne ga wannan ah, ga biyu biyu abu bakwai nan shida sha uku sannan wannan sha biyar eh, sha biyar wannan shi ne to anan wajen babu wanda ya kama da cikas ga gagara ita yadda babu wanda ya kawo na eh. na'am insha Allah rahabiyya sur'a بسم الله ina cewa shi sulusi shi ne ka san mutane biyu daga cikin nau'i nau'i na magada ka san mutane biyu daga cikin nau'i nau'i na magada shi ɗaya cikin uku haisu la'awala da ilmai, ita uwa tana cin ɗaya cikin uku inda babu ɗa ga mamaci mamacin ya mutu bai bar ɗa ba namiji ko mace wala da bai bar ɗan ɗa ba المراد بقوله شيء أجي نبي لتشيوا ولا ولا ابن من ما ولا ولا ابن من ما ko dan da tare da ita ko bintu ko ai bintu bane babu yarda wa min ikhwa mayyit jam'ul kuma inda babu ainihin jam'u min al ikhwa in babu babu taro na yan uwa babu taro na yan uwa ma a gari jam'u min al ikhwa zu adadi Inda mutum ya mutu ya bar ainihin yan uwansa da yawa daga biyu zuwa sama to ita uwa ba za ta ci ɗaya cikin uku ba za ta ci da za ta ci ɗaya bisa shida ne inda ya bar yan uwansa daga biyu zuwa sama amma ɗan uwa ɗaya bai kange uwa ai aksar ai biyu ko biye da biyu na yan uwa yasta sauyi fi yanzu kowa ina nan da maza da mata duk sun zama daidai da maza da mata ba su da bambanci a nan wajen yan uwa maza ko biyu zuwa sama maza ko mata akhwayni ya shafi al-akhwayni yan uwa guda biyu fasa'ida aw al-ukhtaini wa yan uwa mata zuwa sama wal akh wal ukh fasa'ida eh dan uwa da yar uwa ko fiye da haka li qauli ta'ala fa in lam yakul lahu waladun warisahu abuwahu fa li ummi idan ya zama to ba shi da da shi mutumin da ya rasu amma iyayensa sun gaje shi uwa da uba sun gaje shi hmm. fali ummihi sulus ita mahaifiya tana da ɗaya cikin uku wa qawlu ta'ala fa in kana lahu uwa idan ko yana da yan uwa daga biyu zuwa sama uwa tana da sulus kaga nan asali an ce ikhwa daga daga uku ne amma a wajen gado biyu ne a nan wajen ikuwa daga biyu ake farawa amma nan amma asali a wajen larabci biyu yan uwa na farawa daga uku ne jami na farawa daga uku wani muradu bil ikuwa fil aya isnani isnani abin nufi da ikhwa nan a cikin aya biyu ne ko biyar da biyu zukran au أو غفران أو إيمان أو بيان إيه أو أنثيان wato zakarani au unsayani kenan zakarani au unsayani maza biyu ko mata biyu ko kuma daban-daban namiji da mace namiji dan uwa da yar uwa su ne biyu an gane eh an yi karatu to masha Allah shi abin da ya shafi kudi ne eh. idan mace ta kai miji kotu yana cikin da kuma da a bata da abin cutar ba a kan tana neman kudi shi ko miji ya ce ba zai kudi sai dai ya saki ne. da alijiya a ai miji ce zai kudi ba bai da kudi ba sai dai ya saki ba to za miji ce bai da kudi ba a ita ka baka duba wannan ba kudi kudi zai samu ba za ka ci haka a zalimi ne mana baka gane maganan ba kawai gane mu kari kari da abu wani shi zai mora in za a kuli waye zai biya shi za biya ya zai cire ta ba in a zalimin ne aika zalimin a kuli ma ba zai dawo ita ba saki ma a wani shi da yake ba zai dawo ba shi mutum yake shi ba kawai ba zai dawo kulki ba saki zai yi abin da ba shi na shafi shi mata bi gare shi kuma yana duka sannan ba abinci sannan ko bai sai su bacci ba sai ya dawo da ko eh, zai kai sha biyu ko sai ya dawo za su bacci to daya ta kai kotu tana da nufi sai na tara da aka kuɗi ta ba shi abin da ta ba shi to na biyu ne kuma sai ka shigar da tsara. shi ce aka bayar shawara daga baya kada yadda a su ya sake ta saki ya zai zaure gani zai zama hukunta ko wani abu alƙali yana dama ce ba dan sai da a cikin da akwai zanen shi a ciki alƙali shi ne duba abin da ya dace alƙali ga akwai cutarwa zai iya raba auren baban kuri shi alƙali shi ne sarki shi kuliyar ma zai fi musu sauki saboda eh, shi a malikiya kuli ya yi ba maganin dawa ba shi kuli talakatun ne ba ina na raja tafiya zai so ya mai kuma wanda yake hana alƙali ina alƙali ya bai da iko ya da ita saki ne ba ilimi sai dai na ciyarwa na ciyarwa ne zai iya dawo da ita eh, gida akwai fili wannan rabin gida a tsarin abu da fulus ma na mu wabi hamdi abu allah ila da ina an ta astagfirka tuk ilai